أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كيدا أزمي لنا أزمي نقوم شادا واتو منشق قوم تمي ta daɗi ko? Eh. goma ta daɗi muka shiga a ramadana ba wani abu mai wuya tun da duk kayan daɗi ne da Allah ya samu dace yau muna goma sha ɗaya ga wata ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yau da mu zai fara daga aya ta goma sha bakwai aya ta goma sha bakwai cikin suratun rumi na'am da فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نعم so Allah subhanahu wataala a wannan ya fara a wannan aya ya fara da kalmar subhana kalmar subhana mazdari ne wato wanda ba za ka ce masa aiki ne mazi ko mudari'i ko amari ba mazdar ne to wannan kalma za mu ga Allah ya sarrafa ta a cikin alkur'ani daban-daban kun ganin ta zo a matsayin mazdari wani gurin sai ta zo a matsayin fi'ili mazi sabbaha lillahi wato ya tsarkake Allah wani gudun sai ta zo a matsayin fi'ili muzari'i yusabbihu lillahi yana tsarkake Allah wani gudun sai ta zo a matsayin fi'ili amari sabbih isma rabbikal a'la sabbih wato kai ka tsarkake wato sunan ubangijinka mai mai daukaka to kalmar tasbihi ma'anata sabbaha lillahi ai nazzaha Allah an kulli ma la yaliqu bihi ka tsarkake Allah daga duk wani abin da bai dace da Allah ba bai dace a ce Allah yana da ɗa ba saboda ɗa da uba jinsi ɗaya ne in ka ga ɗan adam to ainihin ɗan adam ne jinsin ɗan adam ne ya haife shi haka nan in ka ga akuya haka nan in ka ga rago haka nan in kaga doki ko abin nan dan dukushi jinsin su ɗaya da babansa da babarsa to duk wanda ka ɗauko ka ce ɗan Allah wal iyazu billahi kaman kana son ka ce Allah wai wannan jinsin ne wannan ko ba ƙaramin magana ba ce Allah subhanahu ta'ala kowa a wajensa sunansa bawa bawa ne kai har annabawa ma bayi ne ballantana kai Allah ya ce fa subhanallah shi yanzu anan shi da kansa ɗin ne Allah ya yake ka kansa da kansa shi zan ga muku ko alqur'ani ya gaya mana Allah yana son yabo shi yasa zaka ga shi da kansa ma yana yaban kansa la ahada ahabba ilayhi almadha min Allah banza Allah ce ba wani ɗaya wanda yafi kowa son yabo kamar Allah walidhalika madaha nafsuhu saboda haka nan Allah yake yaban kansa da kansa to ku tsarkake Allah ko tsarkakewa ta tabbata ga Allah hina tumsuna a yayin da kuke ainihin kaiwa yamma wato kaman la'asar kenan ko in ce dare hina tusbihuna da yayin da kuke waye gari wato asuba ta zo waɗansu malamai suka ce wato wannan yana gwada lokutan sallah kenan hina tunsuna ay fil masa wa fi salatul maghrib wal isha Allah yana nuna mana lokacin salloli guda biyar almasa wato yamma bayan faduwar rana shine lokacin sallar magriba da kuma sallar isha wahina tuslihuna da kuma lokacin da kuke yin asubanci ma'ana lokacin sallar asuba salatul fajr wala walhamdu وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله تعالى يتي وله الحمد كما godiya ta tabbata ga Allah shi kadai alhamdu kaga shi za a kawo alif da lam wato al duk abin da ake kira alhamdu godiya to ba wanda yake da haƙƙi a godiya sai Allah ko da babanka da kake godewa ko kake godewa malaminka ko kake godewa wani shugabanka wanda ya maka wani abin kirki ko kake godewa wani mawadaci da ya maka wani abin kirki to wannan godiya property ne na Allah bai yadda akai ta inda bai yadda ba bai halatta mutum ya baka giya ka ce na gode ba bai halatta mutum ya mare ka ka ce na gode ba bai halatta mutum ya yi saƙo ka gode masa ba saboda mai godiyar kayan Allah ne bai yadda a sata inda bai yadda ba an gane ko walahul hamdu kuma waɗannan kalmomi guda biyu babu abin da Allah yake so kamar su subhanallahi da kuma alhamdulillah Allah yana son a gode masa Allah yana san a tsarkake shi daga abin da bai dace da shi ba shi ya samun taba karantawa nan. surori guda biyar a cikin alkur'ani waɗanda Allah ya buɗe su da alhamdu da kuma surori guda biyar a alƙur'ani wanda Allah ya kulle su da alhamdu wato ya buɗe su da godiya ya buɗe rufe da godiya kun ga alhamdulillahi rabbil alamin bai rita sura farko alƙur'ani ba Allah ya buɗe ta da alhamdu sannan sura ta biyu alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur suratul anami ko ita ma nan Allah ya bude ta da godiya sura ta uku suratul saba alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakim al-khabir kun ga ita ma nan ita ce ta nawa a ah, mun ta kafi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sura ta uku sura ta hudu suratul saba alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa fil ard wa lahu ita ce Allah ya bude sai kuma suratul fadil alhamdulillahi fadiris samawati wa nam sai ce suratul alhamdulillahi fadiris samawati wal ard ja'il malaikati wannan ita ma Allah ya ta da alhamdu saboda muhimmancin wannan kalma a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma surori guda biyar ayoyinsu na ƙarshe Allah ya rufe su da alhamdu wa qul alhamdulillah lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kaddirhu takbira akwai wata ayar banda wannan a wannan surar ita ce aya ƙarshe Allah ya rufe ta da alhamdu sannan kaje suratul naml wa qul alhamdulillah sayuriikum ayatihi ba ta arifunaha wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna ita ma ita ce ayar ƙarshe. kun ga Allah ta'ala ya rufe ta da me ya rufe ta da alhamdu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sai me walhamdulillahi rabbil alamin kaga ita ma suratul sad a suratul safat Allah ta'ala ya rufe ta da wannan kalma so da suratul sad ko asamsu safat Allah ya rubuta da wannan kalma sai ka tsallaka ka tafi ina sura ta nawa kenan wa qul eh, Allah ta'ala ke wa taral malaikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim ko wa qudiya bainahum bil haqqi sami wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sai ka je idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sami fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu godiya ne da tasbihin tasbihin ka da godiya shi ma kun ga waɗannan malamai suka ce saboda wannan kalma irin ƙimarta da san da Allah yake mata hatta a filin tashin alkiyama an yi hisabi an gama hatta 'yan wuta waɗanda aka ce su da 'yan aljanna insha Allah wanda aka ce mu tafi aljanna ko kuwa in Allah da ya fata ne ko eh muna muna muna kikkiawan fata ga Allah subhanahu wataala kuma bayan an gama an gama hisabi an yi komai wa qila wa qudiya bainahum bil haqqi ko bayan nan sai me wa qila alhamdulillahi rabbil alamin an gama hisabi Allah ce wa qudiya bainahum bil haqqi an yi hisabi tsakaninsu da gaskiya ma'ana wanda aka tura wuta ba zalunta sa akai ba wanda aka ba aljanna ba kyauta aka bashi ba yayi abin da Allah zai bashi Allah ya masa karamci ya bashi haka ne ko to da 'yan wutar sun da ta aka ce waƙila, waƙila alhamdulillahi rabbil alamina, ba a ce waqala almu'minuna alhamdulillahi ba ba fada ba Ta aka ce bayan an gama hisabi a filin tashin alkiyamar gaba ɗaya, sai aka ce alhamdulillahi rabbil alamina saboda an ga Allah bai zalunci ba Allah ya yi adalci ‘yan aljanna a gidan aljanna sai sun faɗi wannan kalmar wa akhiru da awana an alhamdulillah rabbil alamin wa qalu alhamdulillah allazi azhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur allazi azhaba anna alhazana alhamdulillah an aljanna fa kenan a cikin gidan aljannar ma suna alhamdulillah Allah yana son wannan kalmar shi yasa a cikin kalmomi guda hudu wanda manzon Allah ya ce su ne kalmomin da Allah ta'ala yake so akwai waɗannan guda biyu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar manzon Allah ya ce babu wata kalma da Allah yake son ya ji an faɗa kamar wannan kalmar kuma ya bada lada mai yawa saboda yana son wannan kalmomin ba abin da zai nauyaya maka mizaninka kamar waɗannan kalmomin guda biyu waɗanda suke tare da mu a cikin wannan sura subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم yan uwa Allah sai yake ba mu lada Allah ya sa mu tantanta eh saboda haka Allah ta'ala ya ya faɗa mana wa subhanallahi na tusuna wa yana tubun walau alhamdu fis samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah fis samawati wal wal ardi a cikin sammai da ƙasa malamai suka ce to wannan yana da ma'ana guda biyu ko dai ana gode wa Allah saboda ya halitta sama da ƙasa shi Allah ba wata abin da ya maka ba abin da ya ma na gwaninta ya tantance yanzu kamar inda ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur kaga nan kana gode wa Allah ne saboda ya halitta sama ya halitta ƙasa ya sanya duhu ya sanya ainihin wato haske saboda kana da buƙatar duka waɗannan abubuwa guda biyu kana buƙatar sama kana buƙatar ƙasa kuma kana buƙatar duhu kana buƙatar haske an fahimta saboda haka Allah ta'ala ana gode masa akan abin da ya yi ba wai sai abin da ya maka kafa kai abin da ya yi na iyawa sai a gode masa akan wannan Alhamdulillah, allazi anzala ala abdi kitaba mun gode ma Allah wanda ya saukar ma da bawansa littafi an gane Allah ta'ala ya ce walahu alhamdu fis samawati wal ardi to ko dai ana gode wa Allah anan saboda ya halitta sama da kasa ko kuma abin da yake cewa a cikin sammai da kuma cikin ƙasai babu wanda ake godewa in ba Allah ba saboda Allah shi ko baka gode masa ba ya yi maka abin da ya kamata ka gode masa kai ne kai butulci ka ki godewa kawai amma dai wanda ya maka ka duba jikinka ka duba ganga jikinka ka duba surar da Allah ya baka ka duba sauran dabbobi ka duba yadda kai Allah ta'ala ya baka ilhamar ka rika sanya sutura amma kalli jaki kalli akuya kalli rago yana da wando akwai mai wando a cikinsu akwai mai riga akwai mai hula babu amma kai ba za ka iya fita abin nan ba kuma yanzu ka duba yaro ƙarami yaro ɗan shekara ɗaya ko ɗan shekara biyu shi ba ruwansa da wani maganar wando ko riga saboda a lokacin bai da hankali da za ka ɗauki hotonsa ka ajiye masa ya girma ya zama ɗan shekara ashirin talatin ka nuna ka ga hotonka ya ganshi shi maza maza zai karbe ya boye ko kuwa ya lokacin baya son san al'adun gashi ne haka in ya karba ba inda ya karba ba zai kara bari wani ya gani ba amma a wancan lokacin yana ma iya zuwa ya nuka nuna yan uwansa yara kun ga hoto na ko ba wando kuma ko mace ce haka za ta yi amma in ta girma za ta yi ba za ta yi ba Allah shirye da mu saboda haka Allah ta'ala ya ce a cikin sammai ana gode wa Allah a cikin ƙasai ana gode wa Allah saboda mai waɗannan kalmomi guda biyu tasbihi da tahmidi ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu hatta wannan wannan abin daukan muryar nan hatta wannan kwamfutar, hatta wannan kyallan hatta wannan wannan amudin na masallaci kowane abu wa in min shay'in ba wani abu ko ɗan kankani ne ce yana yi faɗin waɗannan kalmomi illa yusabbihu bihamdi yana godi yana tasbihi da godiyar ubangiji walakin la tafqahuna da bana jin na wannan yaren wannan bangon bana jin yaren wannan kwamfuta. amma tana yi da ita ma shawun ce ko ba shawun to Allah ce ko kowane abu yana tasbihi da godiyar ubangiji sai dai kai da ni ba ma fahimtar yaran su mu gane yadda suke yin godiyarsu ga ubangiji Allah subhanahu ta'ala ba wala wala amdu bis samawati wal wa ashiyan al ashiyu me ake nabi da ashiyan wato lokaci mai ainihin duhu eh huwa shiddatu zalam ne ashiyu wa hina da kuma lokacin da yake kuwwatu ziya? wato rana ta bude gaggau ta fita daga zawani. lokacin azahar kenan fa subhana khaliqu hadha wa khaliqu hadha sarki ya tabbata ga wanda ya halicci haske kuma ya halicci duhu ya halicci rana kuma ya halicci wata Allahu akbar khaliqul isbahi wa ja'ilul layli ko wa ja'ilul layli sakana shine wanda ya halicci asuba kuma shine wanda ya sanya dare zaka ji tsaye inda a garin mutanen kirki ne inda dare zaka ji tsaye gari ya shiru wanda kowa yana hutawa an kokoma gida an baro gona an baro kasuwa an baro ofis an baro guraren aiki kowa ya tafi hutawa in ka je garin shaidanu su ba ma a harka sai da daddare ka ji gari ko ina kiɗa ba ka lafi alkur'ani ko daya Allah ya kiyaye mu eh Allah yana cewa wannan hari idza jallaha yana rantsuwa da rana lokacin da ya bude ta askin ya fito wallahi idza yaghshaha yana rantsuwa da dare lokacin da yazo shi kuma ya lullube ita ita ranar an gane ko to wa an sa'al ibn mu'adh ibnu anas al-juhani an abi an rasulullah sallallahu alaihi annahu qala ala ukhbirukum manzo Allah ce bana ba ku labari ba lima samma Allah Ibrahim khalilahu alladhi wafa kun san dalilin da yasa Allah ya kirawo ya nadawa Ibrahim alayhi salam wato annabi Ibrahim kun san dalilin da yasa Allah ya rike shi khalilinsa ba daɗayensa Allah zai wafa wanda ya cika alkawarin da Allah ya masa suka ce mu sani da ya muna son ka sanar da mu yace li annahu kana yaqulu kullama asba wa amsa duk lokacin da yamma ta yi da kuma duk lokacin da gari ya waye to annabi ibrahimu sai ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tubihuna wa hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna sai ya fada iya yadda Allah ya hore masa ya faɗa. ban ce maka ɗari ko dubu ko ka yi bakin abin da kake iya yi kai ma ma'ana in kana faɗin wannan Allah zai soka su ne suka jawo in ji wannan hadisin Allah yake san Ibrahimu har ya mai da shi khalilinsa Allahu akbar Wa عبد Abdullahi bin عباس رضي الله an عن رسول الله صلى الله man وسلم hina من duk wanda a duk lokacin da ya wayi gari zai ce wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tuzhuna wa lahul hamdu lis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun zuwa karshen wannan aya adraka ma fatahu fi yawmi abinda ka saba kana yi na ayyukan alkhairi a wannan yinin sai ya zama na ka samu kayi ba to in ka faɗi wannan sai Allah ya ce to duk abin da kake yin nan a wuni wannan ta ta ta ta ta ta ta wakilce su wannan ayar ka wannan ayoyin guda biyu in ka karanta su kaman kai ka saba kana karanta Qur'ani izu kaza ka saba kana yin abin nan salatin annabi adadi kaza ka saba kana yin ayyukan alkhairi iri kaza iri kaza sai wani dalili ya hana ka kai to da yamma sai ka ce فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إن كفد wannan? manzon Allah ya ce to waɗannan abubuwan da ka saba yi wannan ta wakilce su wa man qalaha wanda ya faɗe ta ina yumsi adraka ma fata hu fi layli ka saba kana tashi kai kiyamul laili? ka saba kana tashi kai karatun qur'ani ka saba kana yin abubuwa na alkhairi a da daddare sai ya zama na wannan daren wanda layli ya saba ka samu kai ba to can gari ya waye sai ka faɗi waɗannan ayoyi sun ce abin da ka saba yi wannan isna hadisi ne wanda malama hadisi suka ce isnad ujayyid kuma Abu Dauda ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafinsa sannan sai ya ce يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون نعم Allah ta'ala anan kuma zai nuna mana gwanan cewarsa wajen yin abu da keshiyar wannan abu ko samar da wani abu daga kishiyarsa kuma shi ma abin da aka samar ɗin, sai ya samar da abin da ya samar da shi banda Allah ba zai wannan yukhrijul hayya min al mayyit yukhrijul hayya min almayyati. wato sai kaga kwaya kwayar dawa kwayar shinkafa kwayan masara bushashshiya wadda ba ruwa a da ta bushe ƙayau. in ka je ka binne ta da damana a gona me zai faru sai ta fito sai ga tsoro ya fito daga cikinta kun ga anan kharajal hayyu min al min al mayyit ita wannan masarar ko wannan shinkafar ai shi take babu rayuwa a tare da ita amma ga wani abu mai rayuwa mai ruwa ruwa a jikinsa shine tsiron da ya fito tsiron dawa masara tsiran gyaɗa. duk waɗannan abubuwan abinda ka zuba bushashe ne kayau a mace yake amma gashi ya fitar da mere rai shi ma wannan abin da ka sanya da ya fito daga matattan ka yi haƙuri kaɗan shi ma zai samar da abin da ya fito daga jikinsa sai ga shinkafa ita ma ta yi yaya sai ga masara ita ma ta yi goyo sai ga dawa ita ma ta samar da ƙwaya bayan kuma ta fito daga mai daga ƙwaya ta samar da ƙwayoyi maka gani Allah subhanahu ta'ala shine yake yin wannan al al al al nabatu min al habbi wal habbu min al nabat sai ka ga kwai kwan kaza daga ina ake samun kaza daga me daga ina ake samun kwan kaza a samu kaza daga kwai a samu kwai daga kaza haka ne ko sannan Allah ta'ala ce abin nan al-insan dan adam daga ne ake samo shi daga nutsufa ko dugon maniyi to shi dugon maniyi daga ina ake samo shi daga dan adam an samo dan adam daga dugon maniyi an samu dugon maniyi daga daga dan adam haka Allah ta'ala yake wani lokacin sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya samar da salihin mutum muminin mutum annabin mutum mursali babban annabi sai ka ga Allah ya sa babansa kuma ba musulmi ba ga annabi Ibrahim Abu Azar in ji Allah ai eh, waɗansu na ta kokarin su kare cewa a ai wannan ba babansa bane amma Allah ya ce mana babansa ne to mu magana Allah za mu dauka li abihi azara wani kaddare kaddare a ce ai ai baffa ma ana ce masa baba shi da Allah bai ce mana baffa ba uban ya yace kaga Allah ya samar da annabi Ibrahim daga wa daga babansa ga annabi Nuhu da ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun kun kafirin ala ta'awi ila jabalin ya asimu ne min alma yake yadda ya zo ɗansa ne wanda ya fito daga tsatsansa ɗan annabi babban annabi wanda babansa shekara 950 yana wa'azin annabta amma ɗansa shi ya mutu kafiri an halaka yi tare da kafiran garin ɗan annabi kaga nan kharajal yi min alhayi. can kuma kharaja annabi ibrahim alhayi, min abihi almayyit haka ne ko Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana babu abin da ba zai iya ba wa yuhyil arda ba'da ha, ita kanta ranar eh, ƙasa wadda tsuro yake fitowa daga gareta, ita ma da a mace take ta rayu ba sai da ruwan sama ya zuba a kanta ruwan sama yana zuba a kanta sai ta rayu kuma ta rayar domin ga tsuro ma ya fito daga cikinta kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa ayatul wa ayatun lahum al-ardu mayyita aya wata babbar alama ta kudurar Allah a gaban mu al-ardu mayyita kasa wanda take mace ga ta nan ko ina banda kura babu babu wata alamar nema a tare da wannan kasar a yanzu ha Allah ce muka layata wa akhrajna minha habba muka fito da kwaya daga cikin ta faminhu ya'kulun ku yan adam mu yan adam daga wannan kwayar muke ci وجعلنا فيها جنات من نخيل وأناب وفجرنا فيها من العيون الله تعالى يتي مكسنيا الجنة معنا قونكي نمن يمن ين إتاتوا إرسو منغرو إرسو تفا إرسو بوبا إرسو أيبا إرسو ماسئنوا من نخيل وأناب دبينو دئنبي Allah ya ce wa fajjarna fi min al-uyun muka ainihin yanko oramai iri daban-daban idan ruwa sai ka gaishe a gonarka ga gonar in ka huda can ƙasa sai ka samu rijiya yanzu ma ba sai ka huda da yawa ba yanzu dan inji ne ake sa kurru yayi sai ka katar da ruwa a gurin da za a iya samun ruwa sai inji ya taba gonar ka ruwa Allah ta'ala ya hore abin da dama Allah ya ajiye maka ne wani gurin Allah ta'ala ce watar da hamidatan ka ga ƙasa a bushe ƙayau ta sandare fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta ainihin girgiza wa rabat daga ta kumbula wa ambatat daga ta tsiro min kulle zaujin bahi daga kowane kalar abin marmari mai kyan gani zalika bi anna Allahu abin da yasa wannan yake faruwa saboda Allah shine gaskiya kuma shine mai tabbatar gaskiya wa annahu al mauta domin ka san Allah shi ke raya matacce wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne akan komai wannan kiralin ba wanda ya sayo kansa in ba Allah ba ina da iko akan kowa ina da iko akan komai baka isa ka faɗi wannan ba Allah ne kawai zai faɗi wannan an gane ko Allah ya raya mana ƙasar nan da muke taka wadda muka ganta ga yanzu a mafi mu shaida ne yanzu ga ta a mace take mu shaida ne lokacin da muka sanya dawa a cikin ƙasa muka binne ta shaida ne mu a mace take gari ce ko akwai laima a jikinta mu shaida ne lokacin da aka binne masara ita ma haka amma kuma sai ga ta wannan masarar gyaɗar da ka shuka in ta yi 'ya'ya da yaya kana matsa za ga ruwa kai kuma ka sa ta da ruwa ba ta rayu ko ta rayu ba Allah yana mana wannan misalin dan mu yadda in an mutu za a tashi matacce wanda aka binne zai iya fitowa da rai ga gyaɗa mun binne ta da rai a mace ga ta ta fito da rai ga ƙwayoyin da mun binne su ba rai ga sun fito da rai kai Allah ta'ala dan daga wannan ma'anar mun karanta ayoyi a nan gurin inda Allah ya gaya mana waɗanda suka mutu a nan duniya kuma suka tashi ko ba yi ba ɗan adam ya mutu kuma ya tashi akwai wanda ma sai da ya shekara ɗari a mace ɗari aukan lafi marar alaƙar yatin Wani ya kawo yatin ala'urusha ƙala an na yi yi hazihin lahu ba da mutu ya zo wucewa ne ya ga kufai ya ga mutanen garin sun mutu garin ya dade ba kowa ba alama ma dan adam ya taba zama sai dai alamar akwai gidaje gidaje haka amma dai babu alamar rayuwa a gurin sai mai jaki sai ya ce an na yi ta yaya ta yaya Allah zai raya wannan bayan mutuwar ta fa amata wallahu yana faɗin wannan sai Allah ya karɓi ransa shi da ya magana yaushe mi'ata amin ya zauna a mace shekara ɗari sun ba a sahu sannan sai Allah ya tashe shi da Allah ya tashe shi sai ya tambaye shi kam labista tsawon lokacin aka tambaye tsawon wani lokaci kai a nan a mace ce yau man au ba'a yau mai ce tsawai zai kai dai koyi ne ko rabin yi ne Allah ya ce labista bista mi'ata amin shekara ka ɗari a mace a nan gurin amma don Allah ya ƙara ba shi mamaki bayan wannan shekara ɗari Allah sai ce fanzur ila ba'amika wa sharabika lam yatasanna ka duba abincinka da kaiwa guzuri da sa ka bashi har yanzu yana nan da sa bai huce ba bai lalace ba abin ka bai lalace ba yanzu da Allah an dama maka fara akar maka lawo da nono ba kwana ba ba shekara 100 ba ta kwana uku anya za ta zama kamar yadda take ka tashi daga aiki to amma dan Allah ya nuna masa shine Allah ba abin da ba zai iya ba sai da ya shekara 100 a mace abincinsa bai huce ba bai lalace ba abin shansa bai lalace ba bai tsami ba bai canza kala ba cuban da Allah ba zai wannan alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulubun hadara al-maut fa qala me fa qala lahum Allah mutu ulub su su dubunnai suka gudu wai don kar mutu suna gudun mutu an ce mutu za a zo yaƙi don gudun mutuwa sai suka gudu suka bangare su dubbinai ulubun suka fita hadar al-mautu don tsoron mutuwa ba ƙara la'umar allah mutu suna fita sai Allah ce duk mutu kuma nan take don suka mutu sai kuma aka yi thumma ahyahum sannan sai Allah iraya su ga banu isra'ila lokacin da suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah baro baro ido da ido sannan mu yi imani da kai to ina gaibu ta aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi to in kai ba za ka imani ba sai ka gani to ina magana gaibu Allah ta'ala ya sa aka daka musu awa gaba ɗaya suka mutu sannan daga baya Allah ta'ala ya raya su ayoyi suna nan birjik waɗanda suke nuna an mutu an tashi an mutu an tashi an mutu an tashi kalli tsuntsayen da annabi ibrahim ya yi abin nan guda hudu ya da ya daddatsa su ya daddatsa su ya daddatsa su ya takuɗa naman su naman wannan ya shiga naman wannan naman wannan ya shiga sannan aka ce to je ka ka ɗauki guntu guntun duka ka ɗaɗɗora akan dutsen da ke gaban kaɗin nan ya je ya ɗora ya komai zura sarautar Allah ido saboda ya tambayi Allah Ari kai kaifa tuhil mauta Allah nuna min da Allah ya kake raya matacce awalam tu'min qala bala walakin yatma inna qalbi Allah na yarda na imani so nake da in ƙara samun imani ya ƙara nan naga in samu ƙarin nutsuwa zuciyata aka sashi ya zama tsuntsaye guda hudu ya zo ya yanka su ya daddatsa ya gudare kan wannan ya gudare kafar wannan ya gudare cinye wannan fucin wannan kirjin wannan hanjin wannan duka sai da ya ga ya ga da su sannan ya takuda sai ya takuda ya takuda sannan aka ce da yabi wannan wani adadi na wannan ka sa akan wannan dutsen da yabi nan ka sa a wannan yabi nan ka sa a wannan ka koma ka jira yana dawa sai ga tsuntsayen nan sun koma yadda suke sun taho wajen annabi ibrahim ya ka sa'aya za su maka suna tafiya wannan duka Allah ne yake ƙara matso da kusantar wannan wannan fahimta zuwa ga kwalanmu ku yadda zan ga mutu za a tashi ku da kanku kun shuka matacce ya fito da rai to menene kuma na na cewa in an mutu ba za a tashi ba Allah ba alam na'am mun karanta daga ba mun kai mun kai karshe wa ashiyan wa hina zuhiru wa hina zuhiru ko yukhrijul hayya min al wa yukhrijul mayyita min alhayy wa yuhyi al ba'da mawtiha yace me wa kadhalika tukhrajuna yanda kuka ga kun saka matacce a rami ya fito da rai kun saka wancan mataccen ya fito da rai ko ma aka za a saka ku a kabari ku fito da rai wa tukura juna. kama haka nan Allah ta'ala zai fita da ku kun ga wani gurin Allah ta'ala yana cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan ko fa ambatna bihi jannatin wa habba lasin wa nakhla basiqatin ko lahatsar nazir rizikan lil ibadi sai ce wa ahyayna bihi baldatan sai ce mai kazalika al haka nan fitowa ku da kabari za ta kasance yanda ga da wannan tana fitowa kuma haka za ku fito Allah ya sa mu fito da imani na'am ومن آياته أن خلقكم من تراب Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki wanda za su nuna maka ƙarfin girma da ƙudurar Ubangiji iyawarsa da kamala ƙudurarsa an halaka kun min turabin ya halicce ku ma'ana ya halicce asalinku babanku annabi adam min turabin daga turbaya menene alaka tsakanin turbaya da dan adam amma Allah ya samu da dan adam daga turbaya thumma idza antum basharun tantashiruna sai gashi gaba ɗaya yan adam kun watsu kun cika duniya gaba ɗaya asalinku daga ƙasa ne min turab asalukum min turab thumma min ma'in mahin kai dan adam kana tafiya kana wani girman kai kana wani takama kana nuna isa kana wani asalin ka fa daga ruwa ne mummuna wulaƙantaccen ruwa wanda in ya taɓa riga ka sai kawanci ruwan da ba za ka iya sha ba ruwan da ba za ka iya lasa ba in ba shaidanu ba waɗanda suke nuna Allah duk abin da ya ce a yi sai sun nuna sun yi aka sunsa min ma'in mahin daga ruwa wulaƙantacce aka samar da kai komai karatunka komai mulkinka komai kudinka inda kai daga adam ne sannan nutsufa sannan alaka tsoka sannan murza ka tsoka sannan Allah ta'ala ya sa aka samar da kashi sannan Allah ya ce to a lulluba wannan kashin tsoka bayan an yi frame ɗinka aka lullube wannan frame ɗin da ainihin tsoka aka lullube aka ruba maka asiri inda Allah ta'ala ya ga dama sai ka fito yanda aka yi frame ɗinka ɗin nan bodin ba fata ko kaɗan sai ka fito abin tsoro kuma Allah ya ga dama ka tafi ka yi magana haka sai ka yi Allahu akbar duk wannan Allah ta'ala yana nuna mana iyawarsa sannan aka hula maka rai sannan ka zama sami'an basiran mai ji mai gani sannan a hankali ka fito daga cikin mahaifiyarka ɗan kankani da kai la haula laka wala quwwa baka iya magana baka iya barci sore baka iya kwanciya sai an kwantar da kai tashi sai an tashe ka juyawa sai an juya ka zama baka iya ba baka iya magana ba baka iya komai ba gajiya waka ta bayyana eh sannan kuma a hankali a hankali ka girma ƙarfinka ya kai ƙarfi har ka kai ga wato kana gina gidaje kana ainihin wato yin tafiye-tafiye ka je wannan kasa ka je wannan ka hau jirgin sama ka je hau jirgin ruwa ka hau mota ka hau babur ka je ina sannan ka tafi yawon neman kuɗi ka tafi yawon neman karatu har ka zama wai kana da tunani yanzu ya kana da kwakwalwar da zaka ka Allah wai har kana ƙoƙari ka ji wani ya sa aikin da ya ba kansa cin gyaran alkur'ani e eh, gano guraren da alkur'anin ma ya kuskure kaiwa har kai ne zan adam wulakantaccen nan wanda in takama kake da karatu in takama kake da mulki in takama a gaban jama'ar da kake wa takamar za ka mutu Allah ya gwada masu ka da rauninka in ka mutu ba ka iya kanka sallah sai an maka ba ka iya makanka wanka sai an maka ba ka iya kai kanka kabari sai an kai ka kuma kana bukatar waɗannan abubuwan inda za ka mutu a ce a tun da babban malami ne ku kyale shi ai ya fi ƙarfin a ce za a masa wanka to yawa kansa babban mala ba zai iya ba ko mai ka, sai ka jira an maka to duka wannan Allah ta'ala yana ainihin wato nuna mana cewar abin da muka ga mun zama da rauni gare mu yanzu na makalli yayan mu gani ɗanka wanda za ka haife shi ɗan kankani ka san lokacin da yake shan mama ka san lokacin da yake kashi a jikin wandonsa ka san kaza yau gashi a gaban idanka ya girma har gashi ma yana haihuwa ko gata ita ma tana haihuwa kana hango lokacin da kuke tare da mahaifiyarta babu babu wayannan har kuma gashi Allah ya samar da su an gane ko saboda haka waɗannan abubuwa yan uwa suna nuna mana ƙarfin iyawar Allah a cikin ‘yan adam din nan sai ka samu wani ya zama mai kuɗi wani ya zama malami wani ya zo mummuna wani ya zo kyakkyawa wani ya zo ainihin ɗan wuta ne ya ta aikin ‘yan wuta wani ya ta aikin ‘yan aljanna Allah ka sami ta aikin ‘yan aljanna sai Allah ya ce ومن آياته أن Ina filin zane ta na'ayatun da yi wa wuri ya tafi da ma na ya gama karanta ma isa ɗazu? wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Tirmidhi yace hasan sahihun an Abu Musa qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah inna Allah khalaqa Adam Allah ya halitta dan Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah ya debo kasa duk wata kala ta kasa ka san kasa kala kala ce wata ya ganta fara wata baka wata gatarin dai kala-kala kuma yadda kaga kala-kala ɗin ƙasa haka kala-kala ɗin nan adam da ke wata koyaya kai shuka a cikin da zai ga Allah ya sawa abin da ka shuka ɗin albarka wata ƙasar za ka same ta ita ba ta ajiye ruwa ko ba a yi shuka a kanta ba za ta saru ba marmara ce in ruwa ya hau kanta ya shige cikinta ya tsotse ba za ta ajiye shi ba sannan kuma ba dama ka zo ka sala ta kai ka noma ta kai shuka a cikinta ba zai yi ba to dan adam ma haka yake saboda an daibo ne duka kasar fa a banu adama ala qadri al-ardi sai yan adam suka zo gurgudan wannan kasa da Allah subhanahu wataala ya daibo ya halitta annabi adam jaa minhum al-abyad sai ga fari sol kasa akwai sol ko babu wal ahmar akwai jajajaje ko babu wal aswad akwai kasa baka ko babu akwai wa na zalika akwai wanda ko ba su kai baki kirin ba amma dai kuma su ba falare bane wal khabith wa tayyib kamar yadda kaga a mutane akwai mutumin kawai mara mutunci bai jin kunyar kowa bai ragawa kowa iyayensa ma bai ragawa ba balle wani bai jin tausayin kowa yanzu irin wayannan masu ikame mutanen nan ina maganin tausayi a tare da su wa a cikin mutane kuma za ka samu mutumin kirki mutumin Allah mai tausayi mai taimako wanda haka Allah ya shi wa sahal wal hazan ka samu wannan mai saukin hali wannan kuma mai kaushin hali wani ko da yaushe ka gaishe yana fara wani ku kullun an aiko masa da mutuwa kullun ran sa ce. ai eh, Allah ya kiyaye wa bayna zalika akwai kuma wanda ba abin nan wannan hadisi wato ainihin abu huraira abin abu musa da shari'a ya ruwaito abin nan warawahu abu dawo da wa tirmidhi min turukin an aufi al-arabi wa qala tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih wallahu alam na'am wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin alamomin kudurar Allah da iyawar Allah an khalaqa lakum ya halitta dan ku min anfusikum daga kukanku, ma'ana daga jinsinku menene aka halitta mu daga jinsinmu azwaj matan aurenmu litakunu ilaiha dan ku samu nutsuwa da matarku da matanku ai khalaqa lakum min jinsikum inasan Allah ya halitta muku daga jinsinku na dan adam Allah ya halitta muku mata ya kunna lakum azwajan nazama matanku na aure saboda mai litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa ga matanku yanzu da Allah da a ce ‘yan adam gaba ɗaya duk gaba ɗaya mu ‘yan adam mazan gaba ɗaya ‘yan adam ne duk maza ‘yan adam ne amma kuma ku ‘yan adam Allah yana buƙatar ku yi aure daga damisoshi wai ni dai sai dai hankula ya eh, hakura zai yi da to ka aure da masa ya za a yi mu'amala ka zo farcen nan nata ba inda Allah ya ga dama sai ya ce aljannu za ku aura ko baka yi suka ce dan me ba kuma dole ka yi yadda ya ce ka yi amma saboda tausaya Allah saboda abin nan sai ya sama maka matar da zaka aura daga jinsinka ba wai daga wani jinsi ba a ce ‘yan adam da ɗan adam an yi aure amma baka jin yarenta ba ta jin naka kaga za a yi za a yi zaman akalla da farko dai za a sha wuya ko kai baka jin yarenta ita ba ta jin yarenka wani abokinmu ya aure balarabe ne sai ya aure wata wata mutuniyar pakistan kun san jamus bauna ai kun san bauna ko a can ana ce mata jamus to su mutanen pakistan ba sa cin naman shanu wataƙila ko saboda su da inda ne inda ya kaga an yanka ta sanuwa in kaga an yanka to wanda ya yanka ka je za ka da bako ne kuma zai sayo da baki yan uwansa amma galibin mutanen pakistan ba sa cin naman shanu wallahu alam ko dan saboda zaman suka inda ne ko mai dalili ni dai bincike na ban gano me hakika na abin da yasa haka take faruwa ba to saboda haka ita tana cin tunda yar Pakistan ce ita ita ba ta cin naman shanu amma tana cin naman jamus bauna ita ma bauna an karanta kaman sanuwa take amma ta lallanka sanuwa girma sai dai naman ta biki kirin an dafa shi gashi da tauri kamar na tsohon lakumi to shine take son ta tambayi mijinta ta dan fara sanin waɗansu kalmomi na larabci ta kalli mijinta ta ce an ta jamus <laughs> eh me take so ta ce kana kana cin naman jamus yace a ni ba jamus ba ne amma ya san ya san manufarta ya gane me take so ta ce ba na ba ta ji shi bai jin in pakistanci urdu baya ji baya ji ita ba kuma ba ta ji larabci ko kalma daya litaskunu ilaiha Allah ya ce ku sai muka samu muku matan ku daga jinsin ku dan ku samu nutsuwa da su samu nutsuwa da ku kamar yadda Allah ta'ala ke cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ya sanya wannan ran ya zama ainihin wato daga cikin ta aka samu masa matarsa dan samu nutsuwa da ita wato yana nufin hawa'u na'am to haka nan Allah ta'ala wato ya tsara mana idan kunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya muku mawadda kaunar juna shi sai ina kira ga iyaye don Allah ku daina yi ma ƴaƴanku auren dole ku daina yi ma ƴaƴanku auren dole cutuwa ne ba nuna iko bane ɗanka ya riga ya girma ya yi wayo ka ce dole sai ya auri wance ko irka ta riga wani ma ba zai bar ita za ta je ta karanta lo a jami'a sai ta fito ya ce kuma dole sai shi wanda yake so za ta aura ba wanda take so ba babu laifi in kaga ta kwaso kwashe-kwashe ta kwaso wani mara tarbiya ta kwaso wani dan iska ta kwaso wani wanda mara addini wannan a ka na uba kana iya nuna mata illa da cikin zaɓinta ka yi addu'a ka lalashe ta har ta ka samu canja mata ra'ayi amma ba wai da karfa karfa ba gashi Allah ta'ala ce waje alabai na kum mawaddatan Allah ya sanya daga wannan bangare da wannan bangaren akwai mawadda akwai kaunar juna saboda me idan mace ba ta kaunar ka wallahi addini ma sai ta kiyi saboda in ta ga cewa yana faranta maka rai idan mata ka daga, idan ta yi sallah akan lokaci kana farin ciki kana jin daɗin mata ka ta yi sallah in ba ta son ka wallahi sai ta yi sallah akan lokacin domin duk abin da za ta yi faranta maka rai ba ta so yadda ke, magadiya kuma duk abin da jama kawai Allah sai ta yi shi in ka kawo abinci ka samo da kyar kayi dako kayo faskare kayo itace kayo ciyawa ka dan samu ka kawo dan abin da kake gani zai kwana bakwai sai ta bayar da su sadaka magadiya ita wahala take so kai me yasa saboda ba ta son ka amma in tana son ka wallahi ta ma wani lokacin kayan da za ta dauka ta sayar ta siyo muku abinci iyayenta siye siye siye me yasa take ramiya ko ba a bata abinci da a wallahi gashi nan ku duba ga abinci ma gashi nan ita ta sayo ba ta san iyayenta su ga laifin mijinta saboda tana kauna abinta tana kauna mijinta wajen alabaina ku mawaddatan Allah ya sanya muku wato mawadda shine mahabba wa rahama Allah ya sa muku tsananin kauna ma'ana tsananin tausayi waɗannan abubuwan idan babu su zama baya daɗi wallahi mata ka koda tana ka in ba ta jin tausayinka ko kai in kana kaunarta ba ka jin tausayinta zaman ba zai daɗi ba domin in ba ta in ba ta tausayinka in ka kawo kayan abinci da almajiri ya zo ta bayar in babar ta zo ta bayar in kawo ta zo ta bata kullum wahala ka take abin nan in ka kawo ko kuma ka kawo din abin da kake tsammanin zai kwana uku kwana hudu sai ta gama da shi a wannan ranar duk gaba daya a dafa abincin a rasa yadda za a yi da shi kuma gobe sai ka nemo amma in tana tausayinka in tana tausayinka ta san yadda za ta riri ta dan abin da ka kawo ya ma yi fiye da kwanakin da kake salan zai yi saboda tausayin da take ji naka haka kai ma in baka tausayinta matarka ta yi maka abinci ta share maka daki ta gyara maka gado ta wanke maka kashin ƴaƴanka ta wanke musu su ta yi musu wanka ta kula da su kai kana san kana ta abin nan amma ran nan ta samu kubucewar hannu abinci ta iya abinci Allah ya hore mata abinci ran nan sai ta cika gishiri sai ka zo sai makwata sun ji abin da ake aikin banza mutum ya ɗauko yunwa na zo da abokaina an kunya kamu an wulaƙanta ni ni wannan abin da aka yi min ni wallahi ni wannan abin na fara gajiya to in ka ga jima in ka kore ta wadda za ka ɗauko idan ita ma karkatacce ce Allah shirya da mu saboda haka Allah ta'ala ya ce waje ala baina kuma waddatar wa In inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan a ainihin wato akwai aya amma ya tafi karo ga mutane masu tunani tunani ne yasa ka hakura da iyalinka ana rike mace wata zaka rike ta saboda kana kaunarta duk abin da zai maka ba za a gani ba na laifi ne hausa suka ce so hana ganin laifi ko ba haka ba ne wata za ka riƙe ta saboda kana tausayin ta. sanya ɗan ragu amma kana ganin baiwa Allah nan ta haifa maka yaya idan ka sake ta ka san inda za ta koma gidan ɗakin da za ta kwana ma a gidansu babu Baban babanta shi ma ta kansa yake yi sai ka tausaya mata ka riƙe don wannan tausayin sai ka riƙe ta saboda kana jin tausayinta wata za ka ga kai kana son ta amma ba ta da hali mai kyau amma kana kallon in ka sake ta din wahalar za ta shiga saboda tausaya mata zai ka abin da amma ita ba ta tausayinka ka ko ba ta jin tausayin kanta Allah shirye da mu wa min ayati lokacin to da za mu take ita ne an wa abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kukure, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka sallallahu alaihi wa sallam barakallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambaya eh to sai taimakon marayu ji an samu naira 3460 naira 3460 malam matin da yazo ni ban ga yayi motsi ya bada ba bari bari bari bari mu kice mu bada da ni da shi dan uwa da Allah ya ci gaba da taimaka kun ga lokacin raba musu yayi kuma abin da aka samu kaɗan ne ko malayin malayin suna da yawa ina masu malayin kuma suna da yawa to da ka yana da cewa ƙara ƙaimi kar ku gajiya ramadana ma ya taho kuma sadaka da za ka yi a cikin ramadana ba ka za ka samu wani lokacin da za ka yi sadaka irin ta ba kar ka bari ramadana ya wuce ba ka yi sadaka da wato kake jin cewa lalle ka yi sadaka babba ba eh, gwargwadon abin da kake iyawa kar ka yi kanka ruwa Allah ya bada ikon taimaka Allah ya bada ikon taimaka na'am subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa